الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da takwas ga watan daya almuharram a wannan shekara ta dubu dari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makar zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da bakwai ne lafiya idan ba a manta ba muna cikin kitabul biyu wani da ya kara ya lalata abin muna cikin kitabul buyur wannan kuma shine darasi na nawa 43 muna cikin kitabul buyur jiya mun karanta hadisai guda uku a cikin babin yau za mu tashi kan hadisin Abu Huraira alhadisu sani thani wal 50 ba'da al 200 hadisi na 252 an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضر اللباس ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا وانا حديثي انكر بوشر ابو هريره الله تقال يدعى قريش يتي الله صلى الله عليه واله وسلم يتي لا تلقوا الركبان كذا كتري كاروكا لفظ الركبان جمع الراكب arrakib ko dai mahayin dabba kawai ka ce kowace irin dabba ko kuma ka ce mahayin raƙumi to arrukuban suna ne na ayari fatake wanda a da kayan sufurinsu shine dabbobi raƙuma daga nan in za a je cin kasuwa kamar za a tafi biyu kamar za a tafi dambuwa ko wani gari sai a samu gungun mutane mahaya ka samu raƙuma ashirin talatin hamsin lokaci guda waɗansu da mutane a kai waɗansu kayan abinci kayan haja na sayarwa waɗanda za a je can a sayar a kasuwa sannan a sayo na can kuma a kawo na. to wannan gungu na matafiya adadi na mahaya dabbobi waɗanda ke ɗauke da kayan kasuwanci su ne ake kira arrukuban to sai manzon Allah ya ce la talaqaw arrukuban kada ku ce za ku tari karauka ko kuma gungun matafiya fatake da suke da nufin kawo kayan bukata garinku kada ku tare su a bayan gari hakan bai halatta ba ina fata an kamar a ce akwai kasuwa a garin nan kuma an saba rana kaza kasuwa take ci to da ranar ta zo mutane daga gabas yamma kudu da arewa suka taho daga garuruka da kayan abinci ko su taho da dabbobi ko su taho da gero da dawa da shinkafa da masara da alkama da nufin su kawo su saya to sai waɗansu su tare su a bayan gari sai su saya a hannunsu sai su zo cikin gari su sayar ko kuma su tare su a bayan gari su ce ku kawo mu sayar muku dan su zo su sayar musu su kuma su sallame su to wannan shine manzon Allah ya haramta ina fatan kun bayyana abin ya fito shi ne ma'anar la talakawur rukuban Kada ku ce za ku tari ayarin fatake da suka kawo abinci imma da nufin ku yi musu dillanci imma da nufin ku saya dan ku ku cikin gari ku saya duk wanda kuka yi cikin biyan haramun ne to saboda ne saboda lokacin da ka je ka tare shi bai san farashin cikin gari ba kai dan gari ka san farashin cikin gari sai abin da kaga dama ka ce masa shi ake sayarwa to sa'ilan nan kaga sai ka cuce shi idan ana sayar da kowane kwano ɗaya ɗaya a gari naira sittin sittin ko hamsin hamsin ila ka ce ai kayan abinci ya faɗi ni ba dan saya hamsin ba a sai dai talatin shi ko bai sani ba sai ce to je ka sayar mun akan talatin je ka na sayar maka talatin talatin sai ka sayo sai ka zo cikin gari kai kuma da ka zo cikin gari sai ka ƙara ila ka kai shi wajen sittin ila ka kai shi wajen saba'in a nan wurin shi ka zalunce shi da ya taho ko mutanen cikin gari ka hana su samu arha inda shi ya kawo haka zai sayarwa masu sayan kwano da ɗaya talatin talatin yanzu kai sai ka saya a kan wurin dan ka sayar musu hamsin nan shi wancan ka sa ya sami riba kaɗan kuma nan cikin gari ka hana abin ya arha shi yasa shari'a ta harka sannan idan ka kuma ba kai ne za ka saya ba kai dillanci za ka yi mashi za ka karɓi kayansa don ka zo ka sayar bayan ka sayar ka ba shi kuɗin shi kuma ya sallame ka to a nan ma inda matsalar take inda ka kyale shi ya zo da kai shi hanzari yake da gaggawa ya sayar ya samu kuɗi ko nawa ne ya haƙura kai ko dan cikin gari ne kana da sito na ajiyar kaya baka damu sai ya kare yau ba mutukar ka san gobe ko riba mai yawa kila ma in ka san gobe zai yi tsada ka iya cewa yau ba za ka sayar ba ka iya cewa ma ba za ka ka iya cewa sai nan da wata ɗaya to kaga sai ka sa kaya su yi tsada a cikin gari sannan shi wancan ka hana bukatar sa ta biya shi yasa shari'a sai ta haramta wannan din la talaqaw rukuba malamin suna cewa to idan ni ne na fita bayan gari zan je wayar gona ta na fita bayan gari zan yi itace in kawo gidana zan yi ciyawar dabbobi na ba da nufin taron ayarin yan kasuwa ko ke na fita ba bayan na je na yi siyawa kuma sai ba su sun taho da kaya wannan hannun ya shafe ni ko kuma ni na iya saya tun da ba da wannan manufar da fito daga gari ba waɗansu malaman suka ce hali bai shafe ka tun da kai ba ka fita bane dan taron ciyawa ka tafi itace ka tafi sai aka yi dace sai kai ka ci da su sai ka saya waɗansu malaman suka ce a'a ai ba ruwanmu da manufar da ta fito da kai a ina ka saya a cikin gari ka tare su ko a bayan gari ba in ka fito da niyya ko ba da niyya ba abinda ake jin tsoron faruwarsa a wurin na farko zai iya faruwa kai ma a wurin ka. haka da gobe haka bane to wannan ma'anar ita muke kallo ba kasadinka na fitowa daga gida ba wannan jumlar farko kenan a cikin hadisi jumla ta biyu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba kada sashin ku ya ce zai sayar a bisa ga sayarwar ɗan uwansa kada sashin ku ya tallata hajarsa a bisa ga wa ɗan uwansa abun nufi ga ni ga ka ga teburi na ga naka muna sayar da kaya kila ma iri daya ba shago na ba naka muna sayar da kaya iri daya sai mai sayi ya zo waje na muna ciniki na ce dubu ɗaya shi kuma ya ce a ɗari tara na ce a sai dai dubu ɗaya ce ɗari tara da hamsin muna cikin haka kai da kaji sai ka ce alhaji zo nan ne zan sayar maka ɗari tara to wannan ne ake nufi la ya ba zo kuma ala bai ba yanzu kai kana son ka sayar da hajarka a bisa ga sayarwa ta kafin ciniki ya kaya da ni kaji na ce dubu muna cewa muna faɗi in faɗa ni da mai tsaya kai kuma sai ka sauke shi ɗari tara don ya dawo wajenka hakan haramun ne cikin addinin musulunci ne wala ya bi ba'dukum ala bai ba'd jumla ta uku cikin hadisin wala tanajus kada ku ce za ku yi abin da ke kira at-tanajus zuga juna ko kuma zurma juna wala shi kada ku zurma junanku su sai abin da farashin sa bai kai haka ba domin lafazin at-tanajush ta'rifin ka inda al-fuqaha shine an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'a mutum ya ƙara farashi bayan ko ba ba bane ya sai kayan kawai dan ya zuma ka kai dan ya rufta ka kai kai ne ka za ka sai kaya an ja maka naira dubu biyu kana neman kokarin ka rage a dawo dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari tara ana ce maka albarka sai kawai wani ya zo ce an sayar mun dubu biyu da ɗari biyu shi fa da gangan sai aka kawo albarka to kai wanda kake kokarin ka ce dubu ɗaya da ɗari takwas mai dubu biyu da ɗari biyu an ce masa albarka ya zaka in kana matukar buƙatar kayan ka ga dole ka fara kuɗi to kuma alhalin kayan kuma kila asalin kuɗin su dubu ɗaya da ɗari biyar to amma wani ya zo ya yi sai da nufin ya rufta ka to akan yi hakan wani lokaci kawai wani shi mabarnaci ne a bangar ba wata yarjejeniya suke da mai karfin ba don kai kai ya rusa ka akan yi haka wani lokacin ta hanyar gamin baki dan kore ne akwai yan kore a kasuwa wanda in ka shigo kana kokarin ka sai kaya ya zo yana ƙara farashi da gangan bakin su ɗaya da mai kaya dan kai a rusa ka ƙara kuɗi ka saya tunda kana da bukata to wannan shine at-tanajus ku fassara shi da diyar da kuka dama wannan shine wa nan ina fata mu yi shi zan Allah ya ce wala tanajisu kar ku rubuta yar uwanku wajen ƙara farashi kan kayan da ba tsaya za ku ina fata mu yi kar ku zurma yan uwanku wajen ƙara farashin da ya shallake kan kayan da ba ya za ku yi ba sai da nufin dai kawai ku zurma su fada wato ku musu gadar gare to shine at-tanajush manzo Allah ce kar ɗaya daga cikin ku yawan jumla ta hudu kenan a cikin hadisin wala ya yabi hadirul liban kada mazaunin birni ya sayarwa da ɗan ƙauye kayanka kada mazaunin birni ya zame wa ɗan ƙauye dillalinsa ya kyale ɗan ƙauye ya sayar da kansa dan jama'a su saba arha kasa ko wanda suke kawo kaya da motoci da sun shigo gari su su ba za su iya sayarwa ba su kuma dillalan suna nan sai a jirgi a kan su su ne za su faɗe da sai na farashi mazala ce karfi haka <laughs> ana yanzu wannan ya zama kamar wani sharadi ne wannan kamar shanu kuma kawo sai malamai suka ce wannan abin yana da siffa biyu siffa ta farko kai mazaunin birnin da kanka ka ce wa ɗan kawai kawo ya sayar maka siffa ta biyu shi mazaunin ƙauye da ya zo cikin gari ya neme ka da kansa sai da Allah sayar min da kayan siffar farko wadda kai za ka neme cewa kawo kayan in sayar maka ita hadisi ya haramta sifa ta biyu wanda shi ya zo ya neme ka dan kansa hadisi bai hana ka wannan ba ina fata mu to kaga anan wala la yabi hadirul libat ma'ana kadda mazaunin cikin gari ya cewa da mazaunin karkara da ya kawo kaya kawo in sayar maka haramun da ya kyale ce sayar da kansa yana ba za fahimta ƙarin bayani zai biyo baya jumla ta biyar kenan ta gaba wala tusarrul ganama kada ku ɗaure hantsar tumaki ko awaki lafazin la tusarru daga sarra yusarri tasriyatan lafazin a tasriyatu ne kulle ko ɗaure bakin nonon dabba mutum ya ɗaure shi da zare don ya kwana biyu ko uku ba tare da an jawo ba tare da an tatsa ba sai ka ga nonon ya cika da yawa to waɗansu sukan yi haka in suna son su sayar da dabba don sun san wani shi idan ya je kasuwa yana son dabba mai nono da yawa tunda kila shi yana son ya rika cinikayyar nono to da ya ga wata dabba da nono kamar ya kayar da ita ya ɗauka kullum haka take bai sani ba a ce ɗaure hantar aka yi kwana biyu ko kwana uku don idan an zo kasuwa a zalunce shi bai sani ba ko da dai ta tsaye nan ta yana jira gobe ma ga haka ina kwana biyu kwana uku kwana hudu shiru to ɗaure hanta ta nonon dabba da nufin ya cicciko a sayarwa mai saye yana zukan dabba ce mai yawan nono haramun ne shine banzan Allah ya hana da yace la tusarru al-ghanama kar ku dore bakin nonan dabbobin ku da za ku sayar da su to anan manzo Allah ce al-ghanam wanda lafazin al-ghanam yana da katuwa ne akan tumaki da awaki su malaman suka ce abinda ake kallo shine ma'ana duk da manzon Allah ya faɗi al-ghanam kadai amma wannan ya shafi dukkan dabbar da ya halatta cin namanta ba lalle ba da sai sun waki kadai ko awaki kenan har saniya har raƙuma har barewa dukkan dabbar da ya halatta cin namanta to ai kuma ya halatta mai shan nonanta to tunda ko ya halatta shan nonanta akwai yiwuwar wani lokacin da ya saya zai saya ne don ya ga tana da yawan nono don shi yana amfani da nono ko wajen sha ko wajen sayarwa to idan ka ɗaure hansar ka ɗaure bakin nonon ya cicciko sai ka sayar da ita a haka shi ga zatansa haka take sai daga baya bayan ya tace da shi sai gaba haka take to ka ka cuce shi yasa aka haramta yin haka ina fada shi yasa waɗansu malamai suka ce hanin da ke cikin wannan hadisi ta takaita ne ga dabbar da kake son ka sayar da ita amma in ba son kake ka sayar da ita ba kai so kake ka tara nonon kwana biyu sannan ka tatse sannan bayan kwana biyu ka sake ka tatse ba wai sayar da ita kai haka ba hannun bai shafe ka ba hannun ya shafi wanda ya hakan da nufin ya sayar da dabbar a haka dan zai baiwa mutane fitar kamar mai yawan nono ce kuma ba haka take ba magana ce ta biyu wannan in gwani ya iya daure nonon ba za ta cutu ba wanda ko bai iya bai dai daure kuma za ta iya cutuwa shi yasa malamai suka kai shi daure hantar nonon a hana shi fita to wannan sai a koma zuwa ga bangaren kiwon lafiya idan hakan zai cutar da dabba to musulunci bai halatta ga kodar cutar da dabba ne idan ko ba zai cutar da ita ba kai kuma za ka samu amfani to shi kenan an halatta maka idan za ta cutu ir kankanin cuta kai kuma za ka amfani amfani mai yawa babu laifi sai ta haƙura ita dan kai ka amfana tun ba an halitta ta ne dan ta zama ni'ima a gare ka ba kai aka halitta ka ba dan ita ita dabbar aka halitta ta dan kai wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بصدق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل duk bayan an lissafa wannan sai aka ce wa alallahi kafil sabil wajibin Allah ne ya bayyana gaskiya ma'ana abin da aka faɗa ta ya wajabta wa kansa bayanin gaskiya bayanin tabarki na gaskiya shine ma'anar wa alallahi kafil sabil ومنها دائر ولو شاء لهداكم أجمعين mun fahimci wannan jumlar mu to anan sai manzo Allah ya ƙara bayani yace wa man ibta'aha dukkan wanda ya sai dabbar da aka ɗaure bakin nonon ta ya cicciko sai dai ya sai ta a haka tsammanin sa mai yawan nono sai dai ya je gidan sai ga ba haka take ba shine wa a ha? wanda ya saye ta a haka fa huwa bi nazarai ne. to an ba shi ɗaya daga cikin zafi biyu ba da an yi halubaha bayan ya tatse ta in ha in ya yarda da ita yana son ta a haka ha sai ya rike ta a haka wa in sakhitaha in ya ga kuma ta fita daga ransa ce ba mai yawan nuna bace ba kawai buga mu aka yi raddaha sai ya mayar da ita wajen wanda ya saya ya ce ba ni kuɗi na amma wasa'an min tamrin yaje da sa'i ɗaya na dabino ba ni kudin dabba ta ga dabbar ka ga sa'i ɗaya na dabino a madadin nonon da na tatse ne kuma tunda ba zan iya mai biki ba <laughs> kaga adalci shari'a mutum ba na ko mutum kan tara shari'a mutum shi tana magana a kansa yanzu dan Allah dokokin wata ƙasa ta duniya za ka kawo wanda za ta faɗi wannan bayanin ka faɗa mu dukkan ƙasar da ta fi kowace kare haƙƙin bin adama a ban ƙasa wadda tafi kowa masana ka kawo dokokinta su shiga wannan lungunan da hadisin manzo Allah ya shiga magani babu ita da haka dokar Allah ita ce kawai dokar da ta dace ta mallaki mutane a kowane zamani a kowane lokaci amma mutane su fahimce ta su aiwatar da ita a karan kansu to wannan shine rabota su wa fi lafzin a wani lafazin aka ce huwa bil khiyari salatan in bayan ya je gida ya sai nonon dabbar sai ga shi ba mai yawan nono bace to yana da zabi har tsawon kwana uku yayi ta tunani in mai ko iri har tsawon kwana uku a cikin wannan kwana uku yana da ya mayar da ita ya ce a ba shi kudin sa amma ya kai sa'i guda na mai na dabino a madadin nonon da ya tafi idan kwana uku suka wuce fa to muddatin sai ya rasa daga ta kare yanzu kuma dole sai dai ya rike ta kan haka kar sai bayan kwana biyar ne sai kai na yanke shawara biyar wa zan yi ya yi kwana uku aka ce huwa bil khiyari salatan yana da damar za su yi tsawon kwana uku mun fahimci wannan ko hadisi na gaba yana da alaka da wannan bari faɗa shi sannan sai faɗa abin da ke tafsirin su al hadisu salisu was sala wal khamsuna ba'da al mi'atayn hadisi na 253 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah ibn abbas Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa qala yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yayi hani an tutalaqqa rukuban a ce za a tari ayarin take a bayan gari da nufin a saye kayan su a zo cikin gari a sayar wa an bi a hadirul libat manzon Allah ya hana mazaunin cikin gari ya ce zai sayarwa mazaunin karkara kayan sa lokacin da ya kawo kana abdullahi da ah, marwayacin hadisi daga abdullahi abu da fa qultu sai na ce libin abbas da abdullahi abbas ma qawluhu hadirul liban me ma'anar hadirul liban qala sai abdullahi da abbas ce la yakunu lahu sultana kada dan cikin gari ya ce zai zamewa mazaunin karkara da ya kawo kaya dillali kar ya masa dillali wannan magana ta abdullahi da abbas kaga akwai rikici a cikin ta domin da yake kare zame masa dillali ta kowace fuskar sawa shi dan cikin garin yace zo in zai maka dillali ko shi mazaunin karkara ne yazo ce zo ka zama dillali la ya kuma da mutum sa kar ya dai zama dillali ina ba da ma yu'khadhu min al-hadith abinda za ku ya karkashin wannan hadisi na farko annahu an an talakka al-qadimina li bai'i sillatihim wa shira'i minhum qabla an yasilu ila shari'a ta hana mutanen da suka taho da kaya za su kawo cikin gari su sayar a ce za a tare su a saye su kayan su kafin su zo kasuwa fannahayu yufidu tahrim hanin kuma na nuna kenan idan an yi hakan ayi ta haramun kenan na biyu alhikmatu fi nahyi li alla yukhda hikimar da ke karkashin hanin dan saboda kar a yaudare su da in ka tare a bayan gari ba san farashin kasuwa ba ba san yau ya aiki ciki ba sai abin da kaga ma suka musu za ka yi musu ka sai kayan su araha ka ka zo ka sayar ka sayar to amma idan ka kyale suka shigo cikin gari kila sun zama da yawo sun yawo su ji mai ake ciki a kasuwa su ma kafin su yi bayani kun gane fa yushtara minhum silahum dan kar a je a yaudare su a sai hajar su bi aqall min qimatiha bi kathir da abin da bai kai farashin ta bana hakika da rata mai yawa na uku tahrimul bay'a la bay'il muslim shari'a ta hana lokacin da dan uwanka zai sayar da kaya suna cikin sai in ce tsakanin shi da mai saye kai kuma ka zo ka ce ga naka shari'a ta hana ina fata mu fahimta amma da a ce wani abu ne yake sayarwa daban shi yana tallata masa a atamfa kai kuma ka zo kana tallata masa shinkafa kaga abin da zaka sayar masa daban da wancan ya zo na kokarin cinikin atamfa bata kaya ba ya zo na kokarin sayan yadi ba karasa ba yana kokarin yin kekin dinki ba karasa ba kai kuma kana kana sai alin zaka sai buhun shinkafa zaka sai katon din madara zaka sai katon din bombita kaga hajar da kake sayarwa ba ita ce wanda dan uwanka ke sayarwa ba amma matakar iri ɗaya ne shinkafa ke sayarwa ana ciniki kama ka zo kace zo in sayar maka shinkafa a tambarin da kace zo in sayar ma ina da irin ta ko ba ta kyau wai wannan haramun ne haramun ne haramun ne shine la bi ba'dukum ala bi ba'd to haka kuma in saye din ne ma bai halatta ba yadda bai halatta bai sayar akan sayar wasu da bai halatta bai saya akan sayar sa ni ne na amma ma san bai sana mutane ya tsala duka dan kai a sayar maka ne in rasa wannan dan ta kafin sha'awar kayan to shi ma na dan haramun kun gane yadda ba za ka sayar ba kan sayar wa uwanka haka ba za ka saya ba kan sayansa kun gane wa huwa an yaqulu liman ishtara fil atam bi akra kamar mutum ya zo yana kokarin sayan wata haja fan goma sai ka ce masa indi misul habi ta ta'atir kyale shi ne ina da irin wannan zan sayar maka fan tara zai saya dubu da ka ce zo in sayar maka tawa ɗari tara wannan haramun ne ومثله شراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ العقد هو العقد مع الأول ويعقد معه haka kuma kamar ka je zaka saya kana kokarin saya sai wani ya zo ya ƙara farashi akan naka da nufin shi a bata naka ciniki shi ya saya wannan ma haramun ne kamar yadda na faɗa wa mahallu tahrim fi zaman khiyar majlis aw khiyar shar inda haramcin ke shiga a daidai wannan ratar lokacin da khiyar majlis shine an riga an gama ciniki ba a rabu ba to a wannan lokacin haramun ne kai kokarin ka zo ka cewa dan uwanka zo in sayar maka wanda fi wannan dan a saboda me tun na yana cikin sayarin majalis in yi ka wanda zai saya farashin bai kai yadda ya sa ba sai fasa wannan ba sai ya amfani da damar ta me sayarin majalis amma idan ka kyale ya saya ka a yanzu in kana son ƙarin irin wannan kayan ina da irin sa kuma farashin bai kai wancan ba bi wannan ya riga ya saya ne ina fata mun fahimta أو khiyar shart ko kuma khiyar shart haka in yana cikin khiyar shart ko da ya riga ya tafi kamar ya ce na sai kayan nan zan tafi in je in yi nazari nan zuwa awa biyu ko awa uku in na gaba su yi mun ba zan zo fasa ba iya yadda kasuwanci haka to yana cikin wannan kasan awa biyu ko awa uku bai halatta ba ka tallata masa irin wannan kayan da farashin da bai kai wannan ba bai halatta ba dan sai ka sa ya zo ya fasa wancan cinikin na farko dan kai ya kulla ciniki da kai to kuma idan kai haka wancan ya fahimta gaba ta faru tsakanin to kuma musulunci na bukatar mutane su zanto masu fahimtar juna ba masu gaba da juna masu shiri da sulhu ba masu fada da tashin tashina ba wa kazalika ba'd al-khiyarain li'anna bihi darran aidan min ta'sif al-aqil wadansu malaman suka ce kai koda bayan lokacin khiyar al ya wuce khiyar al ma ya kare matakar ya sai kaya ba shi halatta ga dukkan masa da a wajen ka saya da ni ko zan kar maka abin da bai kai wancan ba saboda mai idan ka faɗi haka shi kuma zai ji haushi ya rika ci zan yatsa to wannan haushin da ka samu su bai da daɗi dan da ka samu su haushi a cikin musulunci dan wanka musulunci ya laifi shi wancan ya samu rabon sa wancan ba ya samu rabon sa shi kenan a tafi a haka kun gane ma ya hamilu wa alama hawa da kufar mai yiwa zai je haushi ya zo yana kokarin ya zai je bata wancan kasuwanci binti hali ba da azab ya rinka kokarin kirkiro waɗansu uzurori أو استغلاله على البائع أو المشترى أو المشترى أو المشترى منه وغير ذلك من ko dai ya ji jin haushin manta mutumin ko wanda yake wakilinsa wanda ya saya a wurinsa ko wani abu da haka da haka bai halatta da ke wannan ba abu na hudu mislul bai'i fi tahrim khutbatin nikahi ala al kamar yadda aka hana wajen cinikayya in tallata hajata bayan sai ka tallata ana kokarin a yi to haka neman aure in wani ya fara neman auren wancin to ba shi halatta kai kuma ka zo ka ce za ka neme ta ko zama ku biyu kuna takara da juna wannan akwai hadisi manzo Allah ce la yasqut ala khitbati akhi kare ce zai neman aure kan neman auren dan uwansa ba a neman aure kan neman aure to amma yaushe hakan take faruwa malamai suka ce shine idza taraka na wa taqaraba ko raka na wa taqaraba duk lokacin da suka samu fahimtar juna tsakanin shi da ita kuma iyayenta sun aminta da shi to karka yadda ka ce za ka shiga in ka shiga kayi haramu amma in ba su samu fahimtar juna ba wato yana kokarin shawo kanta ita kuma dai har yanzu tana taraddudi ta yadda ko ta yadda kai kana da wannan tabbacin haka ne ba ta riga ta karbe shi ba ya ce bayar Allah kina so za ta ce ah to mutum ya mutum in ka ji mace ta faɗa maka haka in ka ji mace ta faɗa maka haka ba ta san ko dai ta iya kamfar magana ne ba ta so ta ce maka ba na san ka dan ba ba za ta ji daɗi amma mutum ya ki mutum a mutum ya ki mutum ba mutum ba ya kashe mutum ba ikin da gaskiya ne mutum na kin mutum ki faɗa mun gida zuwa gobe ke so ba ki da magana ko to ana cikin wannan fafaran kaga dan ka gaba kai laifi ba dan shi ma bai riga ya kaɗu ba amma mutumin da ya riga ya kowa ya riga ya sani cewa eh wanda tana san wani wani ma na san wanda iyaye sun amince to haramun ne ka zo ka nuna wannan ka matsayi da kake da shi a cikin jama'a kai kuma kace zaka neme ta dan kila tana iya fasawa ta dawo wajenka in ta ga ka fi shi kuɗi ko ka fi shi yarinta ko ka fi shi ilimi ko kai shahararre ne cikin jama'a ta mace tana son shahararre a cikin jama'a ko da dambe ya shahara kuwa wannan wani abu ne da ba da ya shahara ba ko wani political figure in society sai daga kila tana kawo maka waɗansu uzurori ni dama dai na yi istihara to abin ne za ta farka a kwana kenan to sai sa bai halatta ka shiga ba in dai ta riga ta aminta da wani dai in ka shiga ta iya kin sa ta dawo wajen ka to shi kuma zai ki ka har abada kan haka waɗansu suke yin sihiri su tsafi wani koyewa matar koye maka koye muku ku duka kan haka ma wani sai ya kisan kai to shi sa bai halatta a yi wannan wa kadhalika al-wazaif wal a'mal haka dukkan wadansu ayyuka kal mutawalat kamar kwangila an ce wani zai kawo quotation na abu kaza ya je ya kai kai kuma ba a nema ba sai ka je ka kai ko kuma ya kai an amince nake so in ce ya kai an riga an amince tare da haka kuma sai ka je sai ka je kai maza kai kulle kulle ka kawo naka quotation din da bai kai wancan yawa ba kuma za ka yi ingancin aiki da yafi nashi ko kuma daidai da nashi kaga wannan shi ma ya zama haramun dan a iya rejectin din nashi saboda naka tunda an ga quality din aikin iri ɗaya ne a kaza kaza iri ɗaya ne kayan aikin da zaka yi amfani da su ne kuma kuɗin bai kai wancan ba kaga wannan sai zama an samu ne wal ijara haka leburanci mun yi da kafinta zai mun rufin kwanan gida na ko zai gyara mun kofa ta ko kuma zai gyara mun gas irin wannan kan kuɗi kaza kai ma kuma kafinta ne sai ka ji sai ka zo ka ce nawa wani zai mun kaza zai ka kaza sai to amma da dai kada da mu fa'in la dai yi Allah a rufe su jama a rayuwa lian al ma'na al domin ma'anar da ta aka hana wannan a cikin kasuwanci wa hiya isaratul wal baghdha shine motsa adawa da gaba tsakanin mutane mawjudun fil kulli za a iya samun ta a cikin waɗannan ababen to dan haka ma'anar ake kallo abu na biyar annahyu an bai al-hadir lil badi an hana mazaunin gari yace zai sayarwa da mazaunin karkara wato hadarsa wa sifatuhu yadda sifar abin take an yakadama man yuridu bai'a fil atiki mutumin da yake son ya sayar da hajarsa ya riga ya zo min gairi ahlul balad wanda shi ba dan gari bane fa bai bai'aha lahu ahlul muqimin fil balad sai wani cikin nan gari yace zai sayar masa fa tahrimuhu haramta wannan mukhassisun li hadith addinin nasiha wato kamar umumin da ke cikin hadisin addinin nasiha yana da fadi sai wannan yayi takhsisin wannan nahiyar dan kila kai ka iya kafa hujja da hadisin addinin nasiha ka sai ai ya ina fata an fahimta dan kamar tallafa masa ne sai mu kike na muka rijina sai ce eh amma ba wannan da an samu nassi kar da yace kar ayi ya fita daga cikin wancan umumin kenan wal hikmatu fi nahyi iglaqu silati ala al muqimin idza ba'aha alaihim ahad min abin da yasa aka hana shi ne idan dan gari zai sayarwa mutanen zaunannun gari kaya zai daga farashi su sha wahalar amma aka kyale su da mazaunin karkara shi da ya zo zai iya hakura da riba mazaunin cikin gari riban naira hamsin ba lalle bane hakuri da ita kila sai ya kai sittin sai ya kai hamsin ɗari shi kuma mazaunin karkara da ya zo kila da ya samu hamsin ma sai ji ai ya samu hamsin hamsin hamsin so kaza to ai suna da yawa sai ya hakura wani ma arba'in wani talatin sai ya hakura to sai a kyale shi ya samu bukatar safiya ya koma tun yana fara a garin su su kuma nan wurin haka kuma kun ga wannan wato yadda ta tattalin arziki yake haɓaka shine idan kuɗin suna saurin zirga-zirga tsakankanin jama'a lattin latti na zirga-zirga kuɗi a tsakankanin jama'a na haifar da koma bayan tattalin arziki domin yanzu ya sauka kayan shi in shi zai sayar yana buƙatar ɗan riba kaɗan da ya sayar ya koma wace gari kuma ya sake dawowa ya sayar ya koma kaga kenan akwai zirga-zirgar kuɗi amma an kawo waɗanda gari baya son ya sayar so yake sai ya ci riba mai yawa sai ya diskare su a so a yi ta nema mazaunan wannan ba su samu ba shi ma wancan bai samu ba a yi ta wahala yana fito da su da kaɗan kaɗan zai ga ya samu kuɗi da yawa amma a ƙarshe idan ya duba sai ya ga cewa kuɗin kuma duk shirme ne kare tattalin arziki suka yi nashi da na sauran jama'a ko shi kaɗai ya samu riba amma sauran jama'a suna cikin wahala to kuma rayuwa ana yin ta ne da mutane duka ba da mutum kaɗai ba domin al'insanu madaniyun bi sabai dan adam yana rayuwa ne tsakanin tsakanin shi da sauran mutane kare sai zai rayu shi kadai kawai kansa ya sani ya kamata ya kalli in rayuwarsa yi kyau ya za a yi ta sauran ta yaro dan wannan shi zai ba shi kwanciyar hankali amma in duk garin ka fi kowa jin daɗi a kwalba kake kwana a kwalba kake tashi dan jin daɗi kula ba ta taɓa ka in fa sauran suna cikin wahala sai sun gurɓata ma taka rayuwa ko ta kusa ko ta nesa sai sun gurɓata ma rayuwa babu yadda ka amma idan ka kyale suka dan sami sauki to sai wannan ya sa kai kuma naka sauƙin ya kamu to amma mutane ba sa fahimtar haka za mu yi magana a kansa nan gaba insha Allah mun sha magana a kai mala yace bi khilafi ma idza kanat ma al qadimi sabanin idan hajar ta kasance da wanda ya zo da ita shi da kansa fa lidalihi bi sa'ir saboda ya riga ya jahilci farashin gari la yastaqsi jami'a qimatiha baya bin diddigin sai an bashi hakikanin farashin kayan sa ko ya ga dan samu riba sai hakika fa yahsul da zalika sa'atun alal da sai wannan yasa su masu saye samu ya yadewa saboda ga kaya da yawa an kawo su kuma duk baje baje a koyi sai kudin su ya zubo sai jama'a su ji dadin rayuwa shi yasa kasashen da suka ci gaba idan ma masu kaya suka kawo din aka gane irin wannan yan jadi da za ta sai sai gwamnati ta sai ta sai abu 30 30 sai ta sayarwa da mutane 35 ko 40 40 amma in yan jari hujja ne suka saye yan haɗama da zalama kafin sun sai talatin talatin za su sai ya kai nawa sai ya kai hamsin sai ya kai sassun sai ya kai saba'in su kaga sai jama'a su shiga cikin kunci to shine amfanin gwamnati su shiga cikin abu ko amfanin a samu yan kasuwa masu karfin jari kuma da karfin imani su shiga cikin abu dai idan mutum yana da karfin jari kuma yana da karfin imani duk abin da su wani za su ce sai sun samu riban naira ashirin sai zai iya samun goma ya haƙura kuma tun da yana da karfin jari su sun samu ashirin ashirin so goma shi kuma ya samu goma goma so talatin so arba'in kaga karshe dai a ganin irin sun fi shi samun riba amma kuma su tun da abin na da yawa ya fi su samu shi ne an samu karfin jari da karfin imani in ba haka ba ko mun karfin jarin mutum in yana da zalama da haɗama sai ga a kuntace Allah na bakwai sayyada ba'dul ulama at-tahrim bi shurut haramcin da ke ciki sun ce sai fa in akwai sharadi in ji wasu malaman ahammuha an ya al-badi li bai'i silatihi shi wanda ya zo mazaunin karkara ya zo ne idan ya sayar da kayansa wa an yakuna jahilan bi sa'il balad ya zo ya kuma ya zanto cewa ya jahilci farashin cikin gari wa an yakuna bin nasi hajatan alaiha kuma ya kasance abin da ya zo da mutane na da bukatarsa wato sai da guda uku ne sannan aka haramta in babu da cikin sharɗin nan guda uku ba haramcin ka je ka karɓa ka ce za ka sayar masa ko ka ce za ka sayar shi na takwas annahu an tasriyatin allaban fi zuru'i bahimatil an'ami inda albayt hani dangane da tara nono a hantsar dabba cikin dabbobin gida dabbobin ni'ima tumaki awaki shanu raƙuma inda albayt lokacin sayarwa haramun ne a ce za a daure da kafar da nonon ke fitowa don saboda ya taru da yawa na tara tahrimu zalika lima fi min at-tadlis wa at bil mushtari don hakan ya zanto ka boyewa mai tsaye hakikanin halin dabbar kuma ka garrara shi tagrir shine ka rude shi fa huwa min al wannan na cikin ƙarya wa aklu amwalin nas bil batil da cin dukiyar mutane ta hanyar barna wa in kana qad sarraha li hajatihi amma idan mutum ya daure dabbar ya kulle bakin nonanta dan bukatar sa aw da zai kasar albayyi ko kuma dan wata manufar da ba sai da dabbar zai ba fa zalika jaizun wannan ya halatta ala Allah ya durra bil hayawani a bisa cewa in ya haka ba zai cutar da dabbar ba wa illa in har zai cutar da ita fa to ya haramun na goma cinikayyar ta halatta kenan idan mutum ya tara dabbar ko ya hana shi fitowa ya je sayar da ita akan haka ta halatta li kaulihi dan annabi ya ce in radiya ha an faka shi wanda ya saya in ya ga zai rike ya rike da kasuwancin ba halatta ba ya da ba za ta yi rike walakin lahu al-khayar bain al-imsak wal rad sai dai an ba shi zabi ko ya rike ko ya dawo da ita idza alima bi tasriya in ya san cewa eh daure hantsar aka yi nonon ya sarmu sawa'un a alimahu qabla al-halab aw an bil halab shin ya san hakan tun kafin ya tatse dabbar aka ba shi labari bayan ya saya sai wani bai zai gumi zuciya kar da yawan nono fa daurewa aka a gida kwana biyu kaga ya zo ne a lokacin tun kafin ya je ya tashi ko kuma a ba da halaf sai ba an bil halabi ko kuma sai da ya tatsi sannan ya gane duk da yana da damar ya dawo da ita na sha daya anna khiyarahu yamtaddu thalatha ayyam zabin da aka bashi zai kai har tsawon kwana uku mun منذ علم التسرية tun daga lokacin da ya gane na sha biyu yufidu hadha alhadith anna kull bay'in yaqa'u fihi tadlis wa huwa muharram dukkan kasuwancin da za a samu tadlis shine boye wani aibi da gangan to wannan haramun ne wa anna almudallas wannan mudallasa alaihi bil khiyar kuma dukkan mutumin da aka yi wata dalisi aka boye masa aibi daga baya ya gane to yana da dama an ba shi zaɓi ko ya rike a haka ko kuma ya dawo ya a ba shi kuɗin sa wato kina akwai khiyar tadlis kun san jiya magana akan khiyarul majalis ko to daga nan gurin kuma muka yi bayani akan khiyarul sharfi khiyarul sharfi khiyarul majalis ka saya na saya kafin mu rabu ina da dama in fasa kai ma kana daman ka sai ka fasa khiyaru sharti tun da zo sai na ce to amma ba zan tafi nan da awa uku in na cin shawara daga gaba zan saya ba zan dawo ma ma ka ba da kuɗi ko kai ka faɗa min haka kan khiyaru sharti zabi na sharti to sannan kuma akwai khiyaru qabani wanda muke bayani al-qabn daga gabana ya ginu gabnan algabnu shine wato kamar yadda muka ce a daki hancin mutum a buga masa kaya da farashin da tsula masa akai bai kai haka ba to inda daga baya gane shi ma ya halatta ya dawo ya ce a bashi kudin sa fasa sirkayyar to gaba gabani kenan to kuma akwai khiyarul tadlis khiyarul tadlis shine ɗaya daga cikin guda biyu ne ko dai ga aibu a jikin kayan mutum ya yi ta kore shi ya sayar maka da shi a haka a sai da kaje kasa sai ka gani to shine tadlis ya koye maka wani illa ko kuma a'a ya koda masa kaya ya yi ta zuga ai wannan da kake gani ya buga abin ai ba dama ne ai kaza kaza kaza ai ka duk ya kashe ka da baka sai ka jima akan sa ka ki zurfafa ganin da idan ka dan yaro dai ka da mai roman baka sai daga baya ka je gida sai kana sai kaga abin nan da yake faɗa maka ba shine idan kake nuna maka bane kaga dalili ya maka ne dalili to ya halatta ka dawo sai ka fasa ba ka ko ko mutum yana da tsohon mota zai sayar sai dai canja masa da wai ya sake sabon canji sai ta fito ba na rat kai kuma wannan kantin da sabon tawai ya rado rado da zane sai ya burge ka sai da kaje ka kai mota kwana biyu sai ka ba haka to kaga ya haka da baku ne amma in tun farko ya taimaka wannan motar tsohuwa ce gaskiya canji ne mata tsohuwar motar ce ta ci kilomita kaza an taba yanka an taba bude injin da an taba sauke injin da su daya kadai ko na abu mutum eh, wannan kuma ya riga ya maka bayani fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihim ya riga ya yi bayani da haka baka da abin da ke to wannan tadlil kenan to kuma akwai khiyarul aibi khiyarul aib hajar da za a sayar din tana da lahani amma shi kansa mai ita bai san tana da lahani kaga ba niyya bai baka kai kuma sai ka sayi ta tsammanin ka kyakkyawa ce ba ta da wani lahani sai da kaje sai ka gana hannun ta tarbe ta duk da kana da zabi ka dawo ka ce a baka kudin ka to idan an dawo wajen wannan ko dai baka kudin ka ko kuma saboda aibin sai ka ce a rage farashin gwargwadon aibin ta a baka wani kaso na kudin duk yadda kuka kai da shi ya halitta dan Allah ce wasulhu khair ko ya aka samu sulhu zai kuma ba sai an fasa ba ko da yake fasawar ba kuma lokacin bangare da sulhu kowa bukatar sa ba ta biya ba shi bai samu hadar da yake so kai kuma baka samu riba da kake so ba an gane ku abu na goma sha uku idza alima at-tasriyata wa raddaha ba'da halabiha idan ya gane cewa ai eh, dabban nan tara nonon ta akai ba haka yake bisa ga halittarta kuma ya mayar da ita bayan ya tatse radda ma ha sa'an min tamrin to fa zai hada da sa'i guda na dabino wajen mayar da ita badalan min al-labani a madadin nonon da ya tatsi sawa'un kanat al-misrat min al-ghanam shin da ya tatse din tumaki ne ko awaki aw al-ibil ko kuma raquma kuma cikin shanu take kallan labun ko nama ko nona mai yawa ne ko kadan ne wannan ne sa'i guda da biyu zaka kar wani ah to idan nonon tinkiya an ce a ba da sa'i guda da biyu nonon sa ne yawa a tunda dai manzo Allah ya ce wannan sa'i sa'i za a bayar ko nonon mai yawa ne ko kadan ko na karamar dabba ne ko na babba وتقديره من الشارع بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص روعي فيه قطع الخصام شريعة تاقية دي ونم cewa sa'i na dabino ta da kar a tsara kan haka kar a rage to wannan an yi kokarin a kiyaye qat'ul hisam yanke husuma wa niza da da'in da law shirka taqdiru zalika ilahi ma da a ce shirka da a ce an kyale su ne za su kaddara me ya kamata a bayar sai shari'a ta iyakance ga abin da ne za a bayar da sai shi ta rigima duk yayin ziyarar laban cewa nonon yana da yawa a wani kusa ko kaɗan ne a au ikhtilatihi bil labani al hadith fi dar'i da sauran dai waɗansu abubuwa da rike an gane abu na goma sha hudu an nahayu an najash an hana mutane an najash wa huwa ziyaratu man la yuridu shira'a ziyaratu man la yuridu shira'a sil'ati fi samani ha mutun ya kara farashin dabba bayan ya san ba ta zai wannan bai halatta ba an riga an mun yi bayani ina jin ma'anonin hadisin da sun fito الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين حديث نتري بيو دهانسون دهولو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يتبايع يتبايع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani dangane da bai'i habalatil habalatil habalatil habalil habalati manzan Allah ya hana sayar da habalil habalati da da ke cikin cikin dabba lafazin al shi ma kaga ba bukatar ya bari sai ya nuna kaga babu tsammanin ba abin da ake jin tsoro na mai saukar ta annoba ta lalata da haka tunda yanzu zai yake babu kuma kamar yadda zan sama da nasu ba tsoho ko da jumhur amma dan kuma da suka ce tunda manzo Allah ce hatta ya budu salahu ba yadda za a yi wani ce ya halatta ko da yanzu zai yi suka ce muna nan tare da nasi wadannan sun kalli ma'ana wadannan sun kalli doran nasi ko wani lokaci kullum muna rigima tsakanin masu hararo ma'ana dan wani lokacin ma'ana din tana da fa ma'ana tana da fa'ida babu yadda za ka samu nasi da baya da ma'ana amma inda rikici take faɗaɗa ma'anar nasi har ka sa wani abun da bai kamata ya shiga ba kuma ka shigar da shi to anan kuskure yake kamar yadda wanda suke jumudi akan zahiri su kuma ɗin rike nasu yana da muhimmanci amma kai jumudi akan zahirin nasu dan wani abin da ka fahimta kai ka taƙaita da'irin nasu waɗanda sun fadada da yawa kai kuma ka taƙaita da yawa to ana ake samun kurakurai guda biyu masu da ma'anan nasu sai su yi ta yin kiyasi na bakan gado masu takura ma'anan nasu sai ya kasance sun zama sun san dare a wuri ɗaya ba motsi ba kaiwa ba komowa shi ne malamai da dama suke musu raddi sama musamman yanzu su shiga Muhammad al sun kifi ya cewa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kar ɗaya daga cikin ku ya yanke hukunci a matsayinsa na alƙali yayin da yake cikin fushi kai ne alƙali daga gida kafin ka fita ka tafi kotu matar ka ta yi maka sababi ta tare maka da hankali ko ɗanka ya baka haushi ko akan hanya wani ya buga ma dangar jarumar ka ta fashi ka shigo kana haki ka shigo kotu ka zauna ka ce a kawo kaza a kawo kin tsunwa ne to sai ka ɗaure kowa maza Allah ce a ka je ka zauna har sai ka dawo cikin daidaitaccen yanayinka sannan ka shiga kotu kace za ka yanke hukunci amma in kana cikin fushi kar ka yanke hukunci haka ka fito za ka je kotu ina ba za mu yanda ta ka aiko maka da kyautar mota wani abu da kake bukata duk san biya cikin farin ciki da ya wuce hankali kar ka shiga kotu a haka sai ka kana ta yin abuwa a sai ka za ka yawo da ya mutu to amma ga nassin da bisu ya nuna mai fushi amma malamai sai suka kalli mai fushi zai haifar suka ce adamul istifa'i fil hukum rashin bin diddigin hukunci yana fushi da ya dan ji abu aka sai ku dore shi a tafi shi haka ce a akwai wani shi da kai kuma tare shi ayi abin kaga ba zai istifa'i to haka farin ciki mai yawa ma zai sa adamul istifa'i duk da cewa ya yayi magana kan fushi to kuma sun suka riskar da mai wancan abu na farin ciki mai yawa cewa shi ma zai iya haifar da abin da ake tsammanin fushi zai haifar haka suka ce kuma in yana jin yunwa da yawa ma kare je kotu ita zai yanke hukunci dan shi ma wannan zai sa yana gaggawa ko yana buƙatar shiga ban daki kuma an kawo kes tsunwa ne kare ce bari mu karasa daga bana da ban dakin a ya tashi shiga ban daki kammala abin da yake a nutsi sannan ya dawo kare ce a amma matsayin kokari ya yanke hukunci kafin ya bi diddigi wannan fa duk malaman musulunci suke magana ba wai yan shari'a zuwa ta zamani yanzu wani wannan sai ɗauka a wani littafi na wani katon bature ko wani encyclopedia na british aka karanta cikin littafin fiƙe wani na addinin musulunci ina fata an fahimta duk kokarin kare misalin mutane dan duk lokacin da aka je rigima ai abu me ake rigima tsakankanin mutane abu ne fa guda dukiya rai mutunci waɗannan ba a kanka ake zuwa kotu a kanka ake kowace irin rigima ka taɓa ganin wanda ya je kotu ba don dukiya ba wani ya cinye bashin wani wani ya cinye kudin wani wani ya gaji gidan wani wani ya fitar da kulotin wani wani ya cinye gaban wani ba a kan ba ne ba a wani ya daki wani wani ya soki wani wani ya karu wani wani ya kashe wani wani ya harbi wani ba a kan haka bane ba a wani ya ce wani makarici ne wani ya ce wani masanaci ne ba a kan haka bane ba kuɗi mutunci sai kuma me rai waɗannan ba a kansu ake rigima gaba ɗaya to kuma yana ɗaya daga cikin manufofin musulunci ba su kariya manufofin shari'a musulunci bai da waɗannan ababen kariya a hajin karshe da annabi zai bar duniya bayan ya kiraye mutane ce inna inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi yawmikum hadha fi shahrikum hadha ala li الشاهد shahidu minkum صلى الله sallallahu alaihi حجم hajin يسي yace dukiyoyinku da jininku da mutuncinku haramun ne ku ce za ku ci dukiyoyin juna ko zubar da jinin juna ko zubar da mutuncin juna irin haramcin wannan yini na babbar sallah irin wannan wata na irin haramcin wannan dari na makka kun ji suka ce mun ji to wanda ke nan ya isarwa da wanda bai zo ba shi ma ya ji a can gurin wajen fassara bayan mun fassara hadisin ko yace wa kana ba'an yabta'uhu ahlul jahiliya kana ar-rajulu yabta'u dazura mutum yakan kasance zai sayar raƙumi amma yace biyan kudin ila an tuntada naqatu zuwa lokacin da wannan kuma da take ciki za ta haihu sun mutum ta jullati fi bataniha sannan wadda take cikin ta ita ma ta haihu lokacin ne lokacin biya kila a wani kaulan aka ce innahu kana yabi'u sharif wa hiya al-kabiratu al-musanna بالتاج الجنين الذي في بطن ناقته wato mutum na sayar da asharif babbar dabba wa hiyar kabiratu musanna babba mai shekaru ya sayar da ita bilitajil janin da ɗan da ke ciki Allah zai tabbatar da kasa wanda ke cikin yace ga raƙumi na na baka a madadin raƙumin da ke cikin waccan dabba in ta har biyu zan dauke shi a madadin wannan ka ganni ya zama bai ma'lumin shi ma bi majhul wanda zai iya haifar da rigima nan gaba abinda ke ciki ta'ewa a yi barin ta'ewa ya fito ba ta'ewa ya fito na kasashe wannan kuma yanzu lafiye wannan dai dan fasara ce ta habadul habalati sai a ah, na ashe ma mun wuce da dawo bayan ku muna magana akan bayu samarti kamar da bidu bisalahiya da kyau abu na farko shine dai annahu an bai istimali abu na biyu annahu yaktul fasad abu na uku jawazu bai hadu da budu salahiya abu na hudu anna dalil salahi fi samarin nakhli abin da ke gane abin da ke sa a gane dan itacen ya kosa in dabino ne al ihmiraru shine gaga gaga aw al istiraru ko rawaya rawaya walau fi ba'd samara ko da a wani sashi ne na ya'yan itacen ba sai duka sun zama haka ba idan ka kalli ka kalli ƴaƴan itacen daga sama kaga wannan launin ya bayyana gare ka to ba sai ka ce kowane ɗaya sai ya samu wannan launin in dai suka da ayi sun fara da daraja ma'ana ko kira ba duka bane wani ne ya fara to ya halatta a kira ka kun gane fa salahu ba'd samara wani sashi da yayin itace ya kasance sun nuna alamar kosawa fi shajaratin a cikin itaciya dalilin ala salahi jami'iha ala salahi ha jami'an dalilin kan sauran masu kosawa wa yantahibu hadha ala sa'ir zalika an-naw' fil bustan wahid to haka hukuncin zai bi a dukkan nau'in da ya rage a gona daya wa kad dhukira fi tamri al-ihmiraru aw al a abin da ya shafi dabino manzon Allah ya ambaci launin jajilaja da launin rawaye rawaye shine alamar kosawa amma gairuhu abinda ba dabino ba min al-samar inda ya yayi ta ce fa salahu an yatiba aklu a gane dan itacen da ya kosa shine in ya kai matsayin aci ta yadda ko yanzu ka iya gatsa ka ci ba tare da ya cutar da kai ba kaga ko lokacin za ka ga mangoro kore yake fatau da shi kore shataf da shi kaga ba wani jaji jaji ba wani rawaya rawaya amma idan ka gatsa kuma za ka iya ci za ka iya ta ba za ka ci to in ya kai wannan matsayin ya halatta a sai da shi haka ba sai ya yi wancan an gane ku wa yadhharu nunzuhu alamun nuna su bayyana a gare shi wa salahu fil habbi abinda ko yake gane nuna in a dangin kwaya ne kamar gero dawa shinkafa alkama su kuma na an yi da idan ka cire kwaya ɗaya ka danna haka ta tana da kwari bata ya mutu ba ka ji ta da kwarin ta an yi da ya ɗan tauri to alamar ya nuna kenan ya kosa idan abin dangin kwaya ne kamar wake kamar gero dawa shinkafa alkama da sauransu na biyar alhikimatu fi nahayi huwa annaha qawlu bidu salati hikimar da ke cikin hali an yi hannun ne kafin alamun kosawa su bayyana a jikin dan itace saboda mai mu'arar sun lika a al'afad a wannan lokacin zai iya yi wa waɗansu illolin su zo su shafi dan itacen bai kai labari ba fai za ta lifat idan suka riga suka lalace au zuwa zo ko tabarrarat ko suka tutu sadar zalika fi mulkil mustari to kaga shi wanda ya saya shi wannan cutar ta shafa alladhi lam yantafi hawan da bai amfana da komai ba fa yakunu min akli al-amwali bil batil shi wanda ya sayar masa to ya ci dukiyarsa kenan ta hanyar barna kama anna bai'aha qabla gudu salah kamar yadda sayar da yayin itacen kafin alamun kosawa yanzu laysa lahu fa'idatun li adam al-intifa'i ba wata fa'ida dan mutum ba zai iya amfanuwa da ita wa kadhalika fihi qat'un li takhasum wa tanazul a cikin wannan hani kamar an yanke dukkan wani abu da zai haifar da husuma ko rigima bainal ne tsakanin masu mu'amala mutum biyu wa izalatu li asbab al adawati wal baghdha bainahum da kokarin kawar da duk wani sababi da zai haifar da gaba da kiyayya a tsakanin na shida fihi tahrimu akli amwalin nas bi ghairi haqq walau ma fihi suratu rida min at-tarfayn an haramta wa mutane cin dukiyarsu da barna ko da ko ɗaya daga cikin ɗaya bangarorin ya yarda da wani lokaci ni na da yan tsaya akan haka to ko da haka ne an haramta a ce za a tsaya to ina ga lokaci ya riga ya da abin da muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu na da akai wanda muka kuskure kuma Allah shi ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai tambayar farko ya fara ne da addu'a na gode kwarai da gaske da addu'ar ka sannan da ke cewa jiya kayi magana dangane da lon da gwamnati take baiwa gwamnatin ta baiwa sojoji da 'yan sanda na motoci kuma an kamanta shi da lon na babura wanda ake baiwa a jihohi da gudanar hukumomi ita to inda bayani yake ni dai ina cikin waɗanda suka sami motoci sai dai ya sha bamban da sauran saboda mu an yi mana sauƙi sosai ni an bani fijir 206 wanda a kamfani kudinta ya wuce miliyan biyu amma ana cire mini naira dubu sha tara ne a kowane wata kuma za a cire ne na watanni sittin shekara biyar kenan kaga ya zama zan biya miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in kenan wanda bai kai kudin motar a kamfani ba kun gane bayanin sa bai kai kudin motar a kamfani ba to wannan abin da ya faɗa ya ta bamban da waɗanda su kuma kuɗin sun fi haka yawa to mu yi magana akan dakin tunda wancan wanda kuɗin sun fi haka yawa mun riga mun magana a kansa jiya mu yi magana akan nashi wato inda rikicin yake shi biyan kan wannan ɗaiɗai ɗin tunda su sun yi lissafi in za a biya nan da shekara biyar yanzu kuɗin motar a shekara biyar mai zuwa motar da take da nagarta irinta model ɗinta da kaza ɗinta zai iya yi wa a wannan farashin da yanzu da aka sayar maka ku nake tambaya zai iya yiwa tun da zai biya da cikin shekaru na biyar a kalli ita motar yadda take a yanzu muƙaddara a nan shekara biyar masu zuwa kuɗin motar zai zama kamar daidai haka ko da za mu ce ba mu abin da kila za mu iya bayarwa da ansa ina zai wahala mu ce zai yi ko zai yi ko zai yi daidai ko zai kasa haka mafi karanci abin da za mu ce shine ba mu sani haka ne kuma ba ba mu sani to kaga yanzu farashin wata ana ana izina da wancan na abin tunda kai kana ka bada wannan kuɗi har zuwa nan zuwa wannan shekara da da Allah kai mu da laifi da sauransu a nan wurin nakan ya fi sauki akan wancan ko shakka babu ya fi sauki akan waɗancan waɗanda su kuma kudaden da za su biya ya tsara wanda inda za su sai motar kuɗi hannu a kansu wannan kan cuta ce ta fili da sauransu amma wannan abin da ke ciki shine a din wannan waɗansu malamai sun ce in bukata ta sa ka karɓa ba kai laifi waɗansu kuma suna ganin ko da wannan dan dai mutum ya nisanta daga dukkan abin da ya kamata da ya kamata ya nisance shi amma rimusu ɗari naka ya fi sauƙi ko kwatanta shi ba za a yi da wanda muka yi bayanin tafiya ba sai kuma bayani yace ni ne nake da mota sai na je zan da ita sai wani zo ya taya kuma na sayar masa amma bai biya ba sai ya tafi akan zai kawo kuɗin ba mu ajiye yaushe zai kawo ba wace gari sai ya aiko wani akan yana neman saukin dubu biyar cikin kuɗin sai na amince kuma wanda ya aiko din ya gaya masa kan na amince bai aiko kuɗi ba ko bai ce ya fasa ba har kwana biyar sai na yanke shawarar fasa sayar da motar mai nana hukunci a nan shi ke baka wani mai gidan ka fasa sayar ka fasa sayar wata ka aika masa ka ce ka motar nan na fasa sayar. dama ai ciniki bai riga ya fada na yadda ga kuɗi hannu ba kayan ka kayan kuɗin sana'ar aljihun sa motar kana wurinka inda ya karɓa ka ga ya zama bashi yanzu ba hali ka ce ka fasa sai in kun riga kun yi sharaɗi kan cewa ka iya fasawa yanzu to ya shafi rawa da wani kai ma in ka fasa ya halatta ka aika masa ka ce na ba na sayarwa shikenan ba wani komai a kan gadan mai tambaya na gaba yana tambaya ne dangane da sayar da jinin mutum don a karawa mara lafiya wannan matsala ce wanda malamai sun tattauna kanta a zamanance da bayanai masu yawan gaske abinda na fi nutsuwa gare cikin maganganun malamai shine rashin halacci sai dai ka bayar a matsayin taimako kamar yadda kuma mutum ya sayar da kodarsa guda ɗaya don a sawa wani wanda shi kodojinsa sun lalace kai kuma ka iya rayuwa da ɗayar shi ma zance mafi inganci shine abin da rantsu da shi bai halatta ba jikin kaɗan ba wai haƙƙi ne mutlaka naka ba kai na Allah ne ba ka iya amfani da shi sai cikin abin da ya yi izini bai kuma yi izini ka sayar ba abin da yasa zaka san ba naka bane ba shi yasa ya haramta ma ka kashe kanka ko ka kwakwale idan ka kai da kanka ka jefar ko ka yanke ɗaya daga cikin hannayenka baka da kamilin tasarruf a cikin bangarorin da ke mallaka ne na ubangiji ina ba da kun fahimta da haka in taimako ne to wannan daban amma sayarwa ni na fa suwa da waɗanda suka ce bai halatta sayar da jini ba bai halatta sayar da wani bangare na gangan jikin dan adam ba mutum ne aka bashi takarda ta kwangila sai da an bashi takarda zai je kwangila kaza akan kuɗi kaza ya halatta ya da wannan takardar a fahimta ta bai halatta ya da ita ba don takarda ce kaje ba a yin ciniki akan takarda dan ta iya bayan ya san maka kwangilar kuma gwamnati ta soke kwangilar kuma shi ya san maka ya samu riba ka kai ka kwana ciki akwai zarar ko abin da ke akwai zarar kuma bai halatta ba sai abin da ake ake da tabbas ba za a soke ba ake da tabbas ba zai ba za a fa'a ba za a ban nan ba to amma wannan da ban wannan da wahala ta cikin a a cikin kai wannan takardu da kwangila ko shi ne ko shi ne ya nema ai mun zuwa magana da muka ce idan abu akwai cutuwa ko da ɗaya daga cikin bangaren ya ce ya yarda saboda wannan cutuwar aka haramta ba don yadda su ko rashin yadda su ba shi wannan ce yana aiki ne a filin station inda ake sayar da mai to su dama mutane sukan zo su sai mai kuma sai ka samu akwai ragowar canji da ba ba su ba saboda babu canji sai mutum ya tafi ce a rike min in na dawo shan mai zan sai a zuba min in cika a hada min da wanda nake bin ku bashi kenan yace to wani idan ya tafi ka dana ganin shi kenan kuma hakan yakan faru su da dama to abin tambaya yaya matsayin waɗannan kuɗi a wajensa matsayin waɗannan kuɗi a wajenka za ka yi sadaka da su a madadin wancan duk wanda ya tafi wanda baka tsammanin dawowarsa za ka yi sadaka da su da nufin Allah ya kai masa ladan shi kai ka riga ka barranta a gaban Allah ba za a tambaye ka ba amma in har ka to ka ci wani kenan za a tambaye ka gobe kira in ko wanda ka san inda yake nan sai kai masa inda yake bi tubarri matak dan ka barantar da kai amma wanda baka san inda yake baka san inda ka same shi sai dai kai sarka dukiyar hmm? ko da arne ne za ka yi sadaka da su arne ba in yi sarkar da kansa ai ana ba shi lada amma ban nan lahira a nan duniya ake tsinjiyar da shi ba ya mole yakuluna kama takul al'amu wan nar wallahu. idan bayan ka yi sadaka sai ya zo sai ka ce masa na yi sadaka da kuɗin ka sai ce a ni ba ni kuɗi na to sai ka ba shi kai sadakar ka ta in kuma ya yadda mutumin ke na ce a to babu komai babu komai shi ke nan ka saba ranta abin da tun bai sauki wani amma wannan juyawar dole sai ka barnantar da kanka daga kudin dole ne amma ka ce bari in juya masa har a samu riba bashi kudi wannan kuma dole ne in ka za ka iya sai amma kuma akwai gargaɗi in suka salwanta kuma suka yaya kuma ba shi ba ka izini ba kuma wancan fasara man kamla na ne kai da kake son mu dauko shi ne yake ciwo shi man kaula <laughs> wannan to hadisin naka ba san ko ya inganta ko bai inganta ba ya rubuta takardar sa cikin harshen larabci yana tambaya dangane da wani hadisi la tabi'ul qainat wala tashtaruhunna wala tu'allimuhunna wala khayra fi tijaratin fihinna fa anzalna hadhihi al-aya wa inna an-nasa man yashtari laha al-hadith hadisin dai na bukata abinci kashi a tabbatar ya inganta ko bai inganta ba ni yanzu ban san ingancin sa ba kai kuma baka faɗi wanda ya rawaito shi ba amma ma'ana in ma'anarsa kawai kake bukata da harshen larabci yana magana akan la tabi'ul qainat kar ku ci za ku sayar da yan mata masu waka su mutanen da larabawan jahiliya sukan sai bayi musamman mata sai su koya musu rawa da waka to sai a rinka sayar da su ga manyan masu kuɗi ko shugabanni wanda zai zo kullum tana kaɗa jikinta tana masa rawa tana waka shi kuma yana zaune na shan giya to waɗansu sun mayar da wannan a matsayin sana'a ta neman kuɗi in wannan hadisin ya inganta abin da yake nufi hana yin haka la tabi'ul kainat kar ku ce za ku sayar da 'yan mata maraya ko mawaka zadiya wanda aikin ta sai waka wala taskaruhunna kuma kar ku ce za ku saye su wala tu'allimuhunna kuma kar ku ce za ku koya wa su 'yan matan kiɗa da waka da rawa wala sayar fi tijaratin fihinna babu wani alheri cikin sayen su ko sayen su حياتنا لو رائد من فهد يقول لك انت مبيت يقول لك اين مانين على ميرك وبلاك يا اخي او تحيات لك تلقي بالنلم اكن كم سؤال القيامة ايه امم kudin ruwa da mai bawa da mai karba da hadisi ya hada su wuri guda abinda manzo Allah ke ce kenan yace Allah ya karbi ya tsine wa akilur riba mai cin kudin ruwa din wato wanda shi aka ba kenan ya bada bashi da ruwa aka shi ruwan ya ci da wanda ya bashi da shaidun da wanda ya rubutu akan haka da aka ce an tsine musu kaga ya zai yi kwana eh ban ji ba mahaifi ya saki mata ɗansa a bai da wannan iko miji shi kaɗai ne wanda Allah ya ce allazi bi yadihi uqdatun nikah miji ne kaɗai ka iya sakin matarsa sai a wadansu halat istisna'iyya a ce kotu ta saki matar da mutumin da ya cuci matarsa kuma aka yi aka yi sake ta kiyar sai kotu ta sake ta a madadinsa ina ba ta amma uba ya ce ya saki matar kanansa duk ba su da wannan damar a cikin musulunci abinda uba ke da shi ya kira ɗansa ya ce sai ka saki matarka wanda ya tilasta ka babu yadda zaka dole ka saki ta kun gane amma shi ya saki ta ban ji ba a sayar da me bai halatta ba sai da giya bai halatta ba ba giya ya ba gida a sayar da gida a yi aure shi kake tambaya idan mutum ya sayar da gidansa ya aure ko za ta yi haramun ne shi ne an go fa'idar auren audin su tafi fa'idar mai gidan dan mutum ya gano haka ya sayar da gidansa ba wanda zai ce ya yi haramun wannan ake cewa bata sai ake bin bashin azumi na ramadan ba ta riga ta rama ba kuma tana sha'awar ta yi azumin ashura ya halatta dukkan azumi na nafila wanda yake mai kayyadadden lokaci ya halatta mutum ya yi shi ko da ana bin shi bashi na azumin ramadan azumin lafiya bai kayyadadden lokaci dauki misali sita shawali yana da kayyadadden lokaci idan mutum bai bai wuce kenan sai wata shekara azumin ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba yana da kayyadadden lokaci idan mutum bai bai wuce sai wata shekara azumin tasu'a da ashura na gobe da jibi kenan idan mutum bai ba har lokaci ya wuce shi ma yana bunna to duk nafila da yake da kayyadajjen lokaci ya halatta mutum ya yi shi daga baya biya ramadan din da ake bin sa a'a kana jin muna magana mutumin da ake bin azumin nafila mai kayyadajjen lokaci kuma sai ka ce azumin sittin azumin sittin shi kuma na nafila ne azumin kafara ne wannan wanda ake bi kafara ta ai to wanda ake bi kafara in ya riga ya fara da ba zai yanke sai ya karsa amma bai riga ya fara ba yi shawara yin azumin nafila ya halatta yi amma dai wannan bashin yana na akan sa na kawo da ake ya shiga gaban hadisi ne

amma tun da yace na kama wannan san to duk wanda zai zo ya saye san shi kuma sai an sallame shi a ciki wannan abin da aka bashi yana cin akalu amma wannan nasu bil batil da wata hujja zai ce bai da wata hujja cikin wannan duk wanda yake cin wannan wallahi haramun yake ci kawai mahiran babu wanda zai ya kama mai nafi kare mutum ya nemi wata sana'a ta dafa dan mutum dillanci zai yi dillanci ana wannan zalincin ko wajen sayar da shanu ko wajen sayar da motoci ko wajen sayar da mashina na ga wannan a Kano wajen sayar da mashina ka zo ka tsaya zai ka sai mashin da ka tsaya ka a wurin da sai wani ya zo ya dafa mashin da to shi ma daidai zana kama din sai wani ya zo ya dafa bayan wannan har wani lokaci sai a samu mutum goma gwargwadon yawan mutanen su za su yi kamin din farashin mashin kaga rashin mutunci kenan mai mashin kila shi yana sai ya sayar da kayan su naira dubu arba'in naira dubu arba'in da biyar amma tunda akwai sallamar wakancan sai an ɗora musu wakansu kudaden su kila ka ga mashin ɗan nan ya kai dubu hamsin arba'in da ɗan shi ne mai mashin ɗan wannan dubu biyar da ƙarfi ɗan can ne wanda suka danda daddafa suna wanda eh ko da ake kai ba za ka ci ba amma ta kai ta da za ka ci wannan amma za Allah ce da wanda ya rubuta dukkan wanda ya rubuta kuma ai shikenan ba haka ce wanda ya rubuta ba zai ji ba ai dama mai shaida zai ce ka mai kan da daban mai barowa daban marubuci daban mai shaida daban kuma aka ce hum sawa haka hadisi ya faɗa ka duba cikin bulugul maram za ka gaishe ba sai an je nesa ba ta yi mana bulogun maram ka gane ka ita fatawa ba ta canzawa don wani hukunci da sai da jini ko wani sashi na jikin dan adam haramun to amma shi dalibi daga lokaci dalibi ne ya zo ya rubuta jarabawa malaminsa a jami'a ya ce da shi sai ya ba shi kuɗi kaza in ba haka ba da biyan fasin ɗin jarabawa zai kayar da shi shi ko baya da wani wahala ta sa ya je ya sayar da jinin sa a asibiti don ya ba wannan malamin shi yanzu ba bisa da zaɓin sa ya zama amma sai ya samu ce kuma sai da jini ya zama halal bai zama halal shi ya samu kansa cikin mutum ya zai ba ya dole alternative abu zo na zalim zalim wato kaga illar corruption kenan idan ya fi cikin kasa wato zai iya lalata komai yanzu wane ne zai suranta masa cewa ɗalibi yanzu ba ka dogaro da kwakwalwarka dan ka ci jarabawa a wani lokaci har sai ka ba da dukiya ko in mace sai ta ba da mutuncinta kuma wannan din fa ba dokar ilimi ba ce ba dokar kasa ba ce ba dokar jiha ko ta karamar hukuma ba ce ba da kasa da jiha da karamar hukuma da jami'a duk babu inda suka gana a haka ina jin ya kamata ma a dokar kasa a samu wannan din laifi ne a dokar jami'a ma laifi ne amma ba jami'a da take da karfin da za ta iya hana malamai ta gari da suke bata sauran sunayen malamai yin wannan saboda corruption ya yi yawa cin hanci ya yawa ba abin da ke lalata ƙasa irin wannan inda a ce babu illar da aka yi mana a cikin wannan shekara takwas ta wannan mulkin sai yadda corruption ya sami gindin zama wannan kaɗai ya isa musiba wannan kaɗai ya isa musiba a wannan ƙasar sata da corruption da ya yawa amma yanzu ina yanci ina yanci a cikin wannan akwai malamai na gaskiya wanda su suna mu'amalantar ɗalibi gurgudan kokarinsa da kwazansa da himmarsa da zuwansa akan haka za su ba shi rank attendance din shi academic performance din shi akan haka za su ba shi maki akwai malamai din da suke ba na gaske ba su suna son sai sun karɓi wani abin annan ɗalibin in mace ce kuma sai ta ba da mutuncin ta tare da su to kuma wai zanto an san su kuma ba za a yi komai a kansu ai wannan shi ke nuna maka al'ummar ta riga ta mutu gaba ɗaya ya za a san mutum yana wannan illar kuma ba za a yi musu komai ba a department ko mataki na faculty ba za a yi masa komai ba a mataki na university ba za a yi masa komai ba kuma kai dan ba inda za ka yi karansa a saurare ka in ka kai karansa ba wai sai sauran malamai su yi saurare da shi ana ganin cewa ka ci mutuncin malami ba za ka ga bintika ga malamin ne ke da gaskiya ko kai ba sai wannan aiki kai wa dalibin wannan rashin kunya to kowa ya wasa hukarsa zuwa ranar jarabawa to kuma duk malamin da ka ma yana razanar da ɗalibin ranar jarabawa to bai ma sa abin da yake ba kasasshe ne cikin malamai burge ɗalibi shi ne ka koya masa ya iya amma ba ka ce za ka koyar za ka kayar da shi a jarabawa ko za ka sayar ba ma'ana zan baka kyautar maki ka ci ko kai banza ne zan kayar da kai kuma komin kokarin ka wannan ko malami ne bisa ga kaddara da yake cin abinci ta wannan hayar kamar yadda wani yake cewa al'ana aykantu anna rizqa aqsamu lamma taqallada amra al-bird hajjamu yace gidan fasu ofis din da yake raba takardu ya ga wanzami yana raba takardu wasiƙo ce haka Allah ya kaddara shi ma ya ci abinci ta hanyar amma in ba haka me kai wanzami ko fasu ofis to kaga wannan haka Allah ya kaddara ya ya ci abinci ta hanyar amma me hada shi da malanta duk mutumin da ya zama haka malami da ake so alaka ta ɗalibi alaka ta so alaka ta ɗanka alaka ta ƙaninka ta tausayi alfahari kake ɗalibai nawa ka yayi ba ɗalibai nawa ka kayar ba ɗalibai nawa ka fahimtar suka gane a ƙarƙashin ka ba ɗalibai nawa ka kayar a garba ba ba ɗalibai nawa ka rike musu ka ɓata musu zai ka kai destroy ɗin future ɗinsu ba wannan shirme ne to amma laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi ولو نارا biha بها أضاءت أضاءت ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي matsalar shine inda zaka samu garwashin toka huda ka sa ran wuta ta kama amma in kai hura bakinka cikin toka mai yi ba wani kyalli ba wani abin da za a bi amma al'ummar ta riga ta kai karshen ƙasa kawai abin da muke cewa shine ragowar malaman jami'a masu tsoron Allah masu ilimi na gaske waɗanda suke kishin al'ummar su su ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi bara gurbin cikinsu da ka alfata ba kawai wani ba ta muku sana'a kuna kallo haka kawai wani ba ta gari ko wadansu tsararrun ba ta muku sana'a kuna kallo kai wannan a matsayin jihadi na tabbatar in ka mutu akan haka kawo su fi sabilillah dan kana kokarin tabbatar da gaskiya na da rushe zalunci Allah gane da na yan uwa sai mai hakuri akan haka lokaci ya tafi bai kuma daga yau da za mu sallama sai kuma lokaci na gaba idan na sake samun wani sararin lokaci kuma na sanar da ku cewa zan zo insha Allah ta'ala fata na ya zama ba a nesa da yawa ba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka